mai girma mun ji daɗin wannan karan da ka yi mana yanzu kuma muna farin ciki kwarai da gaske game da harkar tsaro alhamdulillahi muna haɗa mutanenmu a koyaushe kuma muna haɗa musu saƙon da ka gaya mana muna faɗin saƙon gwamnatin jihar to amma akwai wani abu guda wanda ya dame mu abin da ya dame mu harkar tsaro babu siyasa ce amma wasu 'yan siyasa suna sa siyasa cikin harkar tsaro marmakin su taimaka wannan abu a taru da NPDP da apc a haɗa kai da mu sarakuna mu ceci jama'a mu sai wasu soke-soke suka kuma na banza ga irin yadda gwamna ya mana munan sabon birni billahi allazi la ilaha illa huwa ko sabon bin an ka ayi gwamna iyakata. gwamna ya ba mu sojoji ya ba mu 'yan sanda ya ba mu mofur sannan da mu ba dare ba rana tsaye ake ko wanda lungu amma kuma duk abin da ya same mu wallahi gwamna sai ya zo sabon birni babu rana babu dare An mamaki ne muka yi In kwan man kai wallahi gwamnati na zuwa kuma sarki musulmi na zuwa to gashi sai mu ga kafofin labarai akwai wani wanda bai san ciwon kai ne ba har rediyoyi ya ka biya shina faɗin wai gwamna duk abin ga da kashe-kashen da aka yi mana da ni aka yi mana wai gwamna bai taɓa zuwa sabon ne ba to saboda haka muna kira ga irin waɗannan mutane don Allah in siyasa su za su yi su yi siyasa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 a uwa musulmi akwai wani bidiyo da yake yawo a cikin social media wanda yake babu shakka a duk wani mumini na kwarai kai ba mumini ba kowaye inda dan adam ne shi ya san kima kuma haihuwarsa aka ya san kimar manyan mutane to babu shakka wannan abin zai daga masa hankali shine wannan bidiyo da ake yan fashin daji a 'yan ta'adda suke nuna hoton sarkin gobir ana nuna shi a cikin wulaƙantawa da kaskantawa da cin mutunci gare shi to babu shakka wannan abu ne wanda yake ya huce ya fita daga insaniya abin ya zama da cin mutunci da cin zarafi da wulaƙantawa babu shakka wannan abu bai daɗi ba kuma muna kira da farko da su wayannan yan ta'adda da su ji tsoron Allah domin a da'awarsu musulmai ne su to ba za mu kafirta su don aikin su na bata ba to amma a da'awar nan tasu ta cewa su musulmai ne sun san za su mutu kuma sun san za su haɗu da Allah saboda ka ji tsoron Allah a kusan wannan abin da ake yi Allah ba zai bari ba inna Allah la yadlu misqala dharra kuma dama Allah ya faɗa a cikin hadisi kudusi cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu Allah ya ce ya ku bayina na haramta zalunci akan kaina sannan kuma na sanya zalunci a tsakaninku wato abu ne wanda yake a haramun kada ku yi zalunci kar ku zalunci wani la darar wala dirar to amma babu shakka wannan al'amari ya zai taba duk wato wato zai taba zuciyar duk wani mumini na kwarai zai taba zuciyar duk wani wanda ke cikin wannan kasa tamu domin ita wannan kasa tamu ta zama wata iri a ce yau ga 'yan ta'adda suna abin da suka ga dama kai ka ce ƙasa ce wadda babu shugabanni a cikinta ko ku a shugabannin kala biyu ne akwai shugabanni na da'awa akwai shugabanni wanda in sun ce ga yadda za a yi dole sai a yi sauraka wannan akwai kalubale kwarai da gaske a cikin wannan ƙasa tamu to amma dai babban tashin hankali a wannan al'amari da ake nunawa ake yadawa ka ji wani cewa ana ana mata ciniki da su wai sai an ba su miliyan kaza sannan su sake shi ko ko a sai na da wasu mutane guda biyu sai an sake su daga cikin bursun sannan su sake su su sake wannan bayan Allah babu shakka akwai cutarwa da zalunci a cikin wannan to amma wani daga cikin yan uwa ya iya cewa wai me yasa ne duk ba mu ji ana magana akan waɗannan da ake tsare da su a cikin daji ba adadin mutane da yawa sai akan shi wannan sarki ba haka bane duk wanda yake bibiyar yan uwa zai ga ana ta magana kullum akan waɗanda aka ce an rike su a cikin daji kuma muna kira da babban murya ga shugabanni domin wallahi ni a itikadi na ban san wani shugaban da in dai shugaba ne shi na kwarai kuma yana da kabinet yana da jagorori a ƙarƙashinsa sa a ce wai ga wasu 'yan fashin daji 'yan ta'adda da suka gagare shi ba ba wani zancen wannan labari ne da hira a taɓa babar shugaban ƙasa ko a taɓa wato wani dan majalisa ko wani senate a ce an taba babarsa ko an taba wani dan uwansa kai kallon me zai faru a cikin daji kai ka san wasan yara ake da wannan al'amari sadaka muna kira da babban murya iyaye shugabanni ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah wallahi Allah sai ya tsaye da ku Allah kuma ba zai bari ba ba yadda za a yi a baka shugabanci ka zama wasa ka zama kawai ka zama lusari cikin al'umma ya kamata a tsaya a kalli al'amarin nan a yi duba na musamman a ga me ya kamata yadda kuke ji da iyayenku haka kowa ba yake ji da iyayensa yadda kuke ji da ƴaƴanku haka kowa yake ji da ƴaƴansa yadda kuke ji da danginku haka kowa yake ji da danginsa saboda haka ne tsoron Allah ko kuma ƴan fashin daji muna roƙon Allah idan Allah zai shirya ku Allah ya shirya ku in ku masu shiriwa ne in ba masu shiryuwa Allah ya kawo balbalin bala'in da zai karar da ku alfarma annabi Muhammadu wannan abu ya taɓa mutuncin mutane ya taɓa ya wulakanta al'umma kuma kuma kun san ina za ku je idan za ku yi rigima da gwamnati ko za ku yi rigima da hukuma ku je ku kama yan hukumar mana amma kun san irin wayannan sarakuna wanda daula ce ta usmaniya ba ku da ba kun san su ma su ma kun san hukumomin da a ce sun ɗauke su wasu al'amura da tunanin abin da za a yi ya kamata ku tsoron Allah ku kama inda za a kama a je a yi wannan al'amarin ai akwai mutanen da za ku kama ku je ga 'ya'yan shugabanni nan 'ya'yan shugabannin ƙasa 'ya'yan gwamnoni su za ku kama ku kalli irin wannan al'amarin ku ga yadda za a yi muku irin ruwan kuɗi kuke bukata a baku in kome kuke bukata a yi muku amma ba ku kawo mutane innocent haka bayan Allah da basu ji ba basu gani ba daga muna kira ba iya sakin gobe ba kadai duk waɗanda suke kulle muna kira da bambaja ku ji tsoron Allah ku cika su ku ji tsoron Allah ku cika su idan kuna ganin an zalunce ku ta wani gurin sai ku nemo hanyar da za ku kwaci kanku daga wannan zaluncin da aka yi mu ku kuma shugabanni ku ji tsoron Allah ba mu shakka wannan zalunci ne bai kamata a ce kawai ƙasa irin wannan kawai a batta sasakai ba sai yadda ake akwai ko ce yanki irin wannan don a can kudu ai ba a wannan al'amar kuma su nan dai da ake la'akarin nan ne inda ruhin musulunci yake ya kamata a ce an shi wannan al'amari kuma ana magana shar'a wato eh, eh, wato shugabannin musulun musulun ba ake magana to me yasa sai bangaren musulman ake uzura ake takura amma ba a dauki mataki yadda ya kamata ba muna fatan Allah ya kawo dauki wannan sarkin gobe Allah ya kawo masa mafita da shi da dukkan iyalansa baki daya sannan yan uwanmu gaba ɗaya da suke cikin dajin nan da yan fashin daji azzalumai yan ta'adda suka ɗauke su suka je suka yi azabtar da su suka ajiye su to Allah muna roƙonka albarka annabi Muhammadu Allah ka ba su mafita kullum muna ta magana a can baya muna cewa a zo a yi sulhu da yan ta'addan nan a zo a yi sulhu muna ganin sulhun nan alheri ne idan an yi sulhun nan a haƙura a warware duk wasu al'amura abinda suke magana cewa an zalunce su a dawo musu da shi to yau kuma gashi irin abubuwan da suke wa al'umma to muna roƙon Allah Allah ya kawo mana ƙarshen wannan al'amari Allah ya daidaita wannan ƙasa ta mu ta zama ƙasa ta ta zama ta ƙasa ta tabbata lami lafiya albarka shugaba sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh arewa sarkin gobir kowa ya san sarkin gobir ya san matsayin sarautar gobir an kama shi cikin sace-sacen mutane da ake yana hannunsu a jiya ko shekaran jiya an saki wani hoto nasa irin yadda aka yi masa azaba an fafasa masa jiki fasa masa ido cikinsa duk jini muna fatan Allah ya kubutar da sarkin yana da shekaru sama da saba'in ya'ya da jikoki barkati ya faɗa cewa shi ma'aikacin gwamnati ne ya ɗebi shekaru yana yi wa gwamnati aiki shekara sama da arba'in da wani abu yana aikin gwamnati ya ce shi kuma wakilin al'umma ne masara ke shi ya ce a duba wannan yanayi da yake ciki a taimake shi yana jiran taimakon da gwamnati za ta yi masa kuma yadda wasu in an kama su kwana ɗaya biyu suke a ciro su kuma maza ko mata wannan da cijo bawon Allah me yayi ba daɗi to yana hannun mutanen nan sun faɗi nan abin da za a ba su. a ba su sun ce a ba su su sake shi in ba a ba su ba kuma za su za su kashe shi sarkin gobe kuma na tabbatar ya ba da gudunmawa gwamnatin nan ya ce maka. kuma na tabbatar ana da abin da za a bada a karɓo shi tunda kun kasa magance masu wannan abin to za kama manyan mutane kuma ku taimaka musu wannan tasku da wannan bakin ciki da wannan damuwa da muke ciki a Najeriya Allah ba dan halin ba wallahi wallahi waɗannan mutane da kuka suke ta kama mu suna mana abun nan wallahi halin mu ne bai da kyau wallahi Allah muka saki dama in ka saki Allah sai Allah ya sa bawansa ya ta da kai daga saman mu har ƙasa muna ganin tasku muna ganin wulaƙanci, muna ganin ƙasƙanci. su kuma muna musu addu'a Allah shirya da su Allah ka shirya da su abin da yasa suke yin wannan abun Allah Allah ya sa ka kasa su daina in talauci ne Allah ka yaye musu ka sa su dawo cikin al'umma su tuba Allah ka sa su dawo su ci gaba da rayuwa da musu daina wannan barna su daina wannan ta'addanci su daina wannan tada hankali su daina wannan firgitarwa Allah muna musu addu'a Allah ka gane da su idan kuma masu ganewa bane Allah kai mana maganin su kare mu daga sharrin su ka raba mu daga fitinar su Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa aljanna mu koma da wanda duk aka kama su ban faɗi sunan su suke hannu ya Allah ka sake su ya Allah ka sake su ya Allah ka sake su Allah ka cika mana gidajenmu da abinci ka cika mana cikinmu da abin da za mu ci mu sha ka ƙara mana lafiya da za mu bauta maka ka tsare mana mutuncinmu da addininmu ka tsare mana kimarmu ka ba mu shugabanni masu tsoronka masu tausayinmu masu jin kai ya ubangiji ka gyara halinmu Allah ka gyara ɗabi'unmu wannan damana da ta sauka da albarka Allah Allah ka ƙara albarka ci garurukan da suke fari Allah ubangiji ka ba su ruwa mai albarka ita wannan damuna ku yi haƙuri, duk ku riƙe hannun ku ku sauke duk muna cikin addu'a ne damunar fa ta zo da kuke ganin ta kala uku ne ko akwai inda ake tai musu ruwa har ya yi yawa yana ambaliya an daɗe ba a yi ambaliya ba irin ta bana tun ana nunawa a waya kana gani yanzu da ka buɗe ambaliya gani kuma kada kai kada ka tona ka bincika asarar da ambaliya take jawowa wallahi ruwan nan da ake ta yi a wasu wurare ya yi yawa yana ambaliya Allah ka takaita musu haka jihar Kano tana daga cikin jihohin da masana suka faɗa za a yi ambaliyar ruwa mai tarin yawa local government da yawa wajen guda biyar aka ce ana zargin ana tsammanin za a yi mugun ambaliyar ruwa duk an faɗe su har da nan dala cikin gari ɗin da warawa da su tsanyawa da su wane ne garuruka dai duk da yawa suka faɗa da wurare masu kogunan nan to duka mu ɗaga hannu mai addu'a Allah ka kiyaye wannan amfani kaso na biyu su kuma ana yi musu ruwan daidai wa daida su wannan alhamdulillah to amma akwai wasu wurare kuma duk wannan ruwan da kuke gani ana ta yi kullum wallahi malam masara ta daga tana ƙoƙarin ta fara fitarwa ta fara bushewa a arewa ba a kudu ba a arewa ba a kudu ba a iya sani na akwai waɗanda satin da ya wuce ma suka gama shuka wallahi damanar ta canja fasali gaba ɗaya wani wurin ana ta roƙon ruwa a nan arewa wata jiya suka ce ma malam mu da mun yi roƙon ruwan nan har ma mun haƙura da mun dawo gida kawai amfani bushe kaga gonar shinkafa ta bushe karkab kaga masara ta daga kamar za ta fara fidda kai ta bushe karkab ka duba mu kuma nan masha Allah ga alwan da haka mu yi addu'a Allah ya saita damanan nan ya ubangiji karka ban mu da yunwa Allah karka ban mu da matsi ya ubangiji wanda yi asara ka biyar musu Allah ka sa mana albarka a amfanin gonar nan Allah kuma ka kawo mana ruwan nan mai albarka inda ba su samu ba ka ba su inda suka samu ya musu yawa ka daidaita musu inda yake na daidai ne kuma ka daɗa ƙara musu ya Allah komai aikin ka daidai ne ya ubangiji muna neman afuwar ka muna neman tuba gare ka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamu kira zuwa ga gwamnatin jihar Sokoto wannan basarakin zira masa ido da aka yi har abu ya zo ya zama a based on bayanin da yadda aka yi ta yaudar su wallahi tallahi su tsoron Allah za su bar kan gwamnati yanzu gaba ɗaya yanzu nawa ake lissafi yanzu eh? kama kaddara ko ma saura shekara nawa ne lau damat li gairi kama wasalat ilaika da tana dawwama ga wani da su bata samu ba to farko kowa ya sani cewa daga shekaran jiya zuwa jiya wani abu ya fita wanda yake yana da sosare kwaran gasken gaske wanda yake da alaka da sarkin gobir dattijo mai shekara saba'in da wani abu a duniya aka nuno shi a hannun 'yan bindiga 'yan bindigan nan kuma a shekarunsa na tabbatar daga wanda ya haifa sai wanda ya jikoki da su so farko da ya zo yana bayanin cewa ya yi aikin gwamnati shekara arba'in da wani abu in ba ka sani ba ko an faɗa maka ba za ka iya gane cewa ba sarake ba ne so ku gane ta wannan abun fitina ce Allah ya jarrabe mu da ita shi yasa muke ta ƙoƙari laila Haran yaya za a yi mu ba da gudunmawa don Allah ya kawo ƙarshen wannan bala'in da Allah ya jarrabe mu da shi a yankin nan yanzu idan an zo ana magana kullum abin da mutane suke cewa wannan abin wai talakawa yake shafa bai shafawa da Allah shi wannan ba salakin ba babba ba sarautar sarkin gobir ba ta gada sarautar sarkin zazzau ba ko sarkin kano in an haɗu da sarkin gobir da sarkin kano da sarkin zaria sai dai kawai su gaisa da hannu amma ba wanda zai risanawa a cikinsu don sarautar su ba fi sarautar shi ba kai balma tun da shehu usmani kawo musulunci ikafu sarautar gobir tana da wani miza da sauran ma sarakuna idan ka haɗa su da wasu gurare yanzu cikin abin da ya faru na zanga-zangan nan daga tuta aka yi aka ce hukuncin daga tuta treason ne ma'ana hukuncin kisa ne ka daga wata wa a wata ƙasa don girman Allah idan daga wata tuta ta wata ƙasa a wata ƙasa yana da wannan ƙimar don Allah ya kuma daga wani basaraki na dai san ka tabbatar da ƙarya kake ka ce bai fi tutar Najeriya ƙima ba na dai tabbatar ya fi tutar Najeriya ƙima ko eh? to yaya za a yi a ce an waye gari basaraki mai mutunci irin wannan sarkin gobe ka gan shi a irin wannan yanayin wannan yanayin da duk al'umman musulmi suka gan shi abu ne da duk wani musulmi da ka sani wannan abin ya so same rai ya kuma taɓa shi abin da manzan Allah ya faɗa mana fa cewa yana daga cikin girmama Allah shine girmama abucin ƙur'ani sannan manzan Allah sai ce mana wa ikrami di shaibatul muslim bayan da girmama shugaba sanan da girmama ma'abucin furfura musulmi abin da aka yi wa sarkin gobir ku kaddara ma bi da sarauta shekarunsa kadai yana nuna cewa ya cancanci kowace irin wa kowace irin alfarma da ainihin wato girmamawa da mutuntawa so ku gane wannan bala'in da yake faruwa a cikinmu abinda talaka ke tunani yana ganin cewa wai bai shafarwa manya in bai shafar manya ai wannan yanzu kana gani babba ne amma abin ya yi me ya shafe shi so dan Allah abin da muke kira na a zo a san yadda za a kawo karshen matsalar nan sawa'un ta hanyar tattaunawa ne sawa'un ta kowace hanya ne bai fi mana maslaha gare mu ba ga yankin mu da wannan abin a haka a ce yau wani wanda kuke ganin yana da kima da mutunci a cikin ku ya waye gari ya bayyana a irin mazharin da sarkin gobir ya bayyana gobirawa mutane ne masu kima mutane ne masu daraja ga duk wanda ya san su kuma mutane ne masu zuciya shi yasa da wuya kaga ba gobiri yana maka bara da wuya kaga almajiri ba gobiri to mutanen da yau aka waye gari ko bara ba su yadda su ba saboda kaskanci yau shine shugabansu yake hannu shugabanmu yake hannu yana roƙo don Allah a taimake shi eh eh so mu muna kira zuwa ga kunga yana daga cikin abin da muka zo muka yi ta magana a kan shi a baya sakkwata ta gabas yanzu akwai sanata ibrahim lamidu mutumin kirki ne in ka ɗauke shi a matsayinsa na bagobirin da ya fito daga sakkwata ta gabas za ka iya cewa bai wuce matsayin ɗa ga mai martaba sarkin gobir ba a yanzu bai wuce haka ba to yanzu in ka kalli waɗannan ababen da ke faruwa a yanzu a baya mikin fa ya zo yi fa garin sakkwato yana komawa a hanya fa aka yi a takin ɗin shi fa aka kama shi a daidai lokacin da shi kansa a matsayinsa na basaraki yana fama da raɗaɗi da bala'i bayan shekaru sun ja ya yi wa gwamnati hidima kun ji adadin shekarun da ya faɗa kuma abin da bincike na ya nuna mun shine wannan sarkin na gobir yana daga cikin sarakuna masu mutunci wanda al'ummarsa da jama'a ke tare da shi ta fuskar taimakonsu da ke amma ku duba ku gani irin halin da ya zo sakkwata mitin yana komawa akan hanya aka yi takin ɗin shi ya samu kansa a daidai lokacin da ita gwamnatin jihar sokoto ta ma rage mai mukami fa daga matsayi kaza zuwa matsayi kaza fa shi yasa muka faɗa muku muka ce kun ga wayannan 'yan siyasan da kuke gani to in kana neman a kabira mujirimi wanda suka lalata al'amura su ne almas'ulul awwal yanzu sau nawa muka zo muka bayani sakkwata ta gabas tana fama da mugun rikicin tsaro irin wannan waya daidai lokacin ne fa suka je suka ɗauko rigiman masarautu abin da kawai ya dame su baya za a yi wannan bala'in da sakkwata ta gabas ke fama da shi ba shi gwamnan a magancewa mutane wannan matsalar idan kuka je kuka saurari jawabin yar shi da aka yi fili da ita za ku ji abin da take cewa irin yadda aka yi ce musu wasa da wa da hankali kun zo kun mayar da kadiyar sarkin musulmi ta zama matsala wacce ba ita ba ce matsalar mutanen wa sakkwato har yanzu ni dai ban ji ba ban sani ba ba na tsammanin wannan abin da ya faru akwai wani space da gwamnatin jihar sakkwata ta fitar dangane da abin da ya faru da wannan sarkin na gobe ni dai ban sani ba ban sani ba saboda haka irin waɗannan ababen su ne ababen da ke faruwa saboda haka ba za mu gushe ba su waɗannan mabannatan. an gane saboda ko da kaji muna kira muna cewa a zo a shiru ba muna nufin alal itlaq ba don wannan abin da suka yi ɓanna ne kuma tsokana ne neman rigima ne kai ta yi ba mamaki ma aikin da aka zo aka fara yi an ga cewa abin yana samun wa sauƙi ta yi irin waɗannan da gangan aka tura su su ma shugaban wata al'umma don a ci gaba da ya matsawa a ci gaba da ya matsa hazo a ci gaba da tada ƙura a ƙasar saboda ƙura kada ta zauna lafiya tunda mun faɗa muku cewa akwai rigimar menene shuka rigimar kabilanci tsakanin waɗannan ɓangarorin guda biyu bahaushe da bafulatani a yankin arewa ta ba wanda za a zo a yi wa shugabansu irin wannan ya gani al'umma su gani kuma ka ce a ci gaba da yin haka babu wani abu da zai faru wallahi ba zai ba saboda haka su wa'annan irin wa'annan mabannata cikin abin da muka bayar da shara wanda suka yadda da zaman lafiya a cikinsu to dole su yi aiki da faɗin Allah fa in bagad ma alal ukhra fa qatilul lati tabgi hatta tafi'a to dole su tashi su yaki wa'annan mutanen su yaki wannan bannar daga cikin su cewa wannan abun ba daidai ba Allah ka saka wa malam Abdulrahman zamfari da alkhairi yana ganin wannan bidiyon bai yi wata wata ba nan take ya fito yayi bayani ya yi tofin alatsi ne ya kuma yi Allah wadai da wannan abin da waɗannan mutanen suka yi kuma sun ci amanar addini kuma sun ci amanar shehu usmanu akan wannan abin da suka zo suka yi don mun faɗa wasu bayanan suna da lokaci da haka muna kira zuwa ga gwamnatin jihar sokoto wannan basarakin zura masa ido da aka yi har abu ya zo ya zama a based on bayanin da da yadda aka yi ta yaudar da su wallahi tallahi su ji tsoron Allah za su bar kan gwamnati yanzu gaba ɗaya yanzu nawa ake lissafi yanzu eh? kama kaddara ko ma saura shekara nawa ne lau damat ligairi kama wa salat ilaika da tana dawwama ga wani da su ba su samu ba to wallahi wannan rigimar da suka ɗauko ta sarauta duk da sun riga sun yi ƙoƙarin sai sun aiwatar da abin da za su aiwata a kan sarkin musulmi to wala wannan ba ita ba ce damuwar 'yan sakkwata musamman sakkwata ta gabas akwai fa lokal gamman ɗin da fa a Sakkwato ta gabas ba hannun waɗannan mutanen baddin ɗin suke ba amma gwamnatin sakkwato ta dawo ta zara ido abin da ya dame ta shine mai alfarma sarkin musulmi shine wa shine matsalar ta ba wannan rigimar ba ya za a yi a magance wa mutane wannan matsalar ba shi bane damuwarta da ɗaya kenan na biyu Shi ne, su wa'annan 'yan bindigan babu wani dalili da zai sa kullum muna faɗa makan ce wanda ya yi maka abu shi ya kamata ka yi mai don allah su faɗa sarkin gobir suna da wani abu na zalunci da ya yi masu shi a kankin kan shi karara da za su ce su bari su aiwatar da wani abu a kansa a matsayin ramuwa ai mun faɗa muku in dai ko musulmi ne Allah ce wala taziru ziratu wata rai ba za ta ɗauki nauyin wa ba in wasu ne suka yi muku wani abu ku zo ku ce bari ku rama akan sarkin wa to wannan kuma wani nau'i ne na zalunci kuma wallahi muna faɗa muku cewa Allah yana da sunna da wallahi kowane irin abu ai mun sha ba da misali a inda muka yi ta kiransu a cikin ku su tuba su dawo su bari in ƙarshe cewa bari in kaiwa na lahira ai shi da ya tafi ba saure ba kai ma zaka tafi zaka je zaka same shi kai ma zaka je zaka je zaka same shi akwai wanda muka yi ta kira ku kun sani sun in ma haɗari ne suna da haɗari a cikin ku muka yi ta kiran zo su tuba abinda dama muke jiya muku tsoro duk wanda ya mutu a cikinku akan wannan hanyar ya san bai mutu akan hanyar arziki ba yau ina suka talla ali suke cikinku ina su damina suke a ciki wayanda wayannan yan kwana kwanan nan ne kun san wa ma qawmi lutun minkum bi ba'i yadda suna kan hanyar ba su tuba ba suka mutu wallahi kuma in ba ku daina taɓa haƙƙin al'umma irin wannan ba wanda bai muku laifi ba ku je ku haushi ku hukunta shi da wallahi ba yadda za a yi ku gama da duniya lafiya annabi ya ce yana daga cikin girmama Allah girmama ma'abucin ƙur'ani da girmama ma'abucin furfura musulmi sannan wannan ya zama ita ce ɗabi'ar ku ai ku ba musulmi bane sarkin gobe a shekarunsa wallahi furfurarsa kaɗai ta sa ya cancanci a mutunta shi a girmama shi ballantana ga shuwa musulmi ballantana ga shi kuma shugaban wata al'umma ne a mai haka saboda haka mu dai muna Allah wadare da wannan abu da kuka yi farko tukunna sannan ba ma goyon bayan shi sannan kuma ku ji tsoron Allah duk wani wanda yake sana'arsa ita ce irin wannan ya tuba kafin lokaci ya ƙure masa idan ko ba tuba zai ma a ilimin Allah to muna roƙon Allah Allah ya haɗa shi da abin da ya dace da shi wanda shi Allah ya fi kowa sanin abin da ya dace ya ma mutuwa ce to shi kenan in ma Allah kai ma ya hada ka da wanda ya fi karfin ka ne icen icen ku hadu ya murkushe sha wa ba da balimi na ba'adan mu dai Allah muka roƙa idan ba za ku tuba ba ku dawo wannan aikin da kuke na banna ku bar shi to Allah ya hada ku da abin da ya dace da ku shine kai kuma ina cikin ji jama'a assalamu alaikum da sunana kumar shehu sani yan uwana da masoyana ah, a yau na so in magana ne akan da na wani bidiyo da na ga an kai rana ta ƙarshe yau ana laraba ta rarrabawa in suna taimako na su taimako kuma ina sanar da su cewa wallahi bidiyon mutanen gawa sun ma gaji da bindiga gaskiya duk wanda aka yi sun yi amma gwamnati ba ta taimake ni sarkin sababbin sarkin gobe ina dubin da taimaka cikin wannan bidiyo amma gwamnati ba ta taimake ni ba kuma ni ma'aikacin ta dukkan alamu sun yi ne don su ci masa mutunci a da tashi kuma irin nasu tunanin su isar da sako zuwa wurin gwamnati to ga duk mai hankali ah. ya san eh, cewa wannan bidiyo ba wai cin mutunci ne kawai kuma majalisar tsakanin ma ta taimaka saboda mu 86 muke cin mutunci ne ga duk dan arewa saboda haka in ba taimake ni ba ba san wanda ga duk musulmi don haka ina kira ga hukuma ina kira ga cin mutunci ne da duk wani mutum mai imani ko mai hankali ko dan kasa kuma mawarin addini kuma da jirin wani kabila yau su dibi ijiya ta su dibi gabana su dibi bayana yau babu ga dukkan alamu sauki Allah ya sani ga inda suke fadi sun yi ne saboda su isar da sa ina neman ceto me ya hada kuma ba gare su dai ba wanda ya jiya ya gani ina bi ceto gare shi saboda ya rasu sarki ya taimake ni da abin da jami'an gwamnati ke ganin sun zalunce ku ko kuma suna muku wani abu wannan ba <laughs> yau fiye da shekaru takwas zuwa tara arewacin najeriya mun zama dandalin yaƙi na wurin sace mutane garkuwa da su wurin yi ma mata fyaɗe wurin kashe mata da yara wurin eh, abubuwa na ta'addanci wanda sauran ɓangaren najeriya ba za a don da su da suke wannan abu babban sako a gare ku don Allah don Allah babban tambaya da zan yi shi don Allah ko wani kudi za a baka wallahi duk ba ku taimaka ba zai sa ka dawwama a duniya har zuwa shekara ɗari ko shekara ɗari don Allah ku taimake mu don Allah amma ka sani ko ku sani duk wani abu da kuka yi akwai rana da zai zo za ku kuma gobe ciki ba waɗannan mutane kaɗai ba duk yau kashe-kashen mutane da sace-sacen mutane da cima mutane mutunci wanda yake mafi yawancinsu talakawa ne ya zama ruwan dare a arewacin Najeriya. gobe ko muna roƙon gafara kuma ga dukkan alamu masu yin wa'annan abubuwa ba wai mutane ne wanda suka fito daga ba ko daga eh. Togo ko daga Senegal ko daga mm. Guinea ko daga Kenya ko Uganda mafi yawancinsu mutane ne da suke yan uwanmu addinin mu daya kabilan mu daya da ku sannan kuma daga wuri ɗaya muka fito gani tare da shi kanka kabiru shin babban tambaya da zan mawo haka kuke ganin yan kudu ko yan wa'ansu kasashe da suke da matsala da gwamnati haka suke cin mutuncin mutanensu sai ku yi mana aikin gahara me za ka cimma idan ka mace fyaɗe me za ka cimma idan ka kashe yaro me za ka cimma idan ka kona mutane me za ka cimma idan ka kama mutum ka wulaƙanta shi kai bidiyo ka aika ma duniya su gani me kake son ka cimma kai ba za ka koma ga ubangiji ka bane yau ko Allah ya ɗauki ransa shi wannan sarki a wannan hali da ya yi mutuwar shahada kai kuma fa mutuwar me za ka yi amma ya kasance a cewa duk najeriya nan babu inda mutanen su suke cima nasa mutunci kamar arewacin najeriya wannan ba magana ne na wani shugaban kasa ba ko mataimaki ko wani minista ko waɗansu mutane da suka fito da wasu magana ne namu nan a nan arewacin najeriya haka za mu ci gaba da zama yau jihar katsina ba kwanciyar hankali daga an kashe wannan sai an sace wannan yau jihar neja ba kwanci hankali daga an kashe wa'annan an sace wa'annan yau jihar sokoto jihar kebbi jihar kaduna to uwa uba jihar zamfara sun zama dandalin yaƙi su wayannan mutane da suke daga wasu bangaren najeriya idan duka za ku kashe kanku bai dame su amma kowane bangaren najeriya yanzu da bangaren yarbawa da bangaren kudu maso kudu da bangaren su can yamurai kowanne suna neman su gina ƙasarsu su gina mutanensu su samu ci gaba a duniya amma mu arewacin najeriya mun zama dandalin yaƙi da kashe kayan mutane da sace-sace mutane don kun kama sarki kun dukufar da shi a ƙasa kun ji mashi ciwo da jini a cikin jikinsa kai kana ganin ka ci masa mutunci amma ga wani wanda yake ba dan wannan yanki ba ya sani ka ci ma kanka mutunci ne domin ka taka mutumin da yake addinin ku daya ka taka mutumin da yake kabilan ku daya ka taka mutumin da ake ganin uba ne a gare ka kuma garkuwa ne a gare ka kuma ka ci mutuncin mutanen da ake ne su ne asalinka abubuwan da aka saba yi a arewacin najeriya ba alheri ba ne a halin yanzu ga mu dole mu tashi mu ma mu fada ga ku da kuke wannan abu idan talauci ya saka me ya sa mutanen chad ba su yi me ya sa mutanen congo ba su yi me ya sa mutanen angola ba su yi me ya sa mutanen gini ba su yi sai mutanen arewacin najeriya mu ne kaɗai muke wannan abubuwan shekara nawa za ka yi a duniya mene za ka samu shekara nawa ya yi maka tukunan da ya yi maka a duniya me za ka samu wanda za ka ce ba zai fitar da kai daga cikin zai fitar da kai daga cikin talauci har ƙarshen ka ko ƴaƴanka ko ka ba ka tunanin cewa kai kanka kana da yara kana da ƴan uwa saboda haka ba za mu daina faɗa muku gaskiya ba kuma ba za mu daina addu'a ga ƙasar ba sannan ba za mu kuma bi ko mun shuru saboda kuna kashe-kashe mutane ba kuna sace su kuna garkuwar su dan ka kashe mutum daya akwai mutane miliyoyi kai shekara nawa za ka yi kai baka tunanin cewa akwai ran za ka koma ga Allahnka saboda haka na kira ga jami'an tsaro na gwamnati da kuma gwamnati gaba daya a kokarta inda za a yi a ceto shine martaba daga hannun wayannan mutane sannan ku kuma kan ku faɗa ku sako shi ya koma wurin iyalinsa saboda riƙe shi ba zai kawo ƙarshen matsalan ku ba kashe shi ba zai kawo ƙarshen matsalan ku ba matsalolin ku da kuke fuskanta ba da kuke ce ko kuke fuskanta musguna masa da ci masa mutunci ba zai biya muku bukatu na duniya ba ku sako shi ya koma ga iyalinsa amma ga mu al'umma babu inda za a yi mu yi wa bayi'a da ta'addanci ko mai shu ana ta'addanci ana kashe mutane ana sace mutane ana ci masa mutunci da kowane irin dalili manyan arewa sarakunan arewa malaman arewa attajiran arewa 'yan siyasan arewa lokaci ya yi da za mu haɗa kai mu yi maganin wannan matsala da yake wannan yanki namu da bi wasu yankuna a najeriya na ko a afirka ta yamma ko a afirka gaba daya idan ba mu yi ba to wannan abu zai wuce wuri har ya kai ga kamar inda aka fara kyamun zuwa wurinmu yanzu ya lalace ya kasance ma ba zai iya gyaruwa ba nan da shekara hamsin ko shekara ɗari na kira da jama'a gaba ɗaya mu ci gaba da yi masa addu'a a yi ma duk wani mutum wanda yake a tsare a hannun wa'annan mutane sannan ko da kuke yin wannan abu ku sani fa duk abin da ka ci gaba da yi muddin wannan abu ba mai kyau ba ne akwai ranar da za ka yi da na sanin abin da kake yi saboda haka na fata na kuma addu'a Allah ya kubutar da shi daga cikin wannan hali sannan ku kuma Allah ya ganar da ku kusan cewa duk yawan mutanen da kuka kashe duk kudaden da kuka ansa duk musguna mutane da kuka yi duk cin mutuncin mata da yara da kuka yi da kashe su da ɗiban jinin mutane da kuka dinga yi ku sani ba abu ne wanda ba zai zo da haƙƙi ba ɗanka inda ka yi to haka Allah zai maka wassalam ku sani kun wa mutane alkawarin tsaro fa jihar zamfara da za su kuta da shi kuka ci zaɓe fa kuma da shi kuka yi kamfen local government by local government kun zagaya kuna cewa mutane za ku kawo musu tsaro kuna cewa waccan gwamnatin ba ta iya ba kun ce ba su iya ba ba da su ake haɗa kai ake cutar da mutane ake kashe mutane kuka ce ku ne za ku yi yau Allah ya ba ku amma a gwamnatin ku ce mai girma dauda a gwamnatin ka ce mutum sha biyar sun mutu saboda yunwa sun ci ganye a gwamnatin ka ce a gwamnatin ka dai Ahmad Aliyu a ce a gwamnatin ka datti da sarki daga cikin sarakuna ko ko dan kuna da adawa da shi ta siyasa yasa kuka kyale shi a wulakanci yana hannun barayi sati uku in an kama sarki mai daraja irin ta ta wannan bawon Allah sati uku yana hannun bayan Allah nan ana yawo da bidiyoyinsa yana roƙo cewa fa idin duniya ma duk daga inda za a taimake shi a taimake shi to ina kake gani in mutum ne yanzu a hannun su wanda ba sarakuna ba in har sarki ya kasa an kasa karɓo shi sun ji mai ciwo sun wulaƙanta shi barayin nan na daji mafi yawancinsu sun fito ne daga ƙabilar fulani wanda wannan ƙabila ta fulani ƙarƙashin shehu usman ɗan fodiyo shi ne yakan mutunta ya darasta waɗannan masarautu a ce yau kuna da alaƙa da jinin shehu kuna da alaƙa da yaren shehu usman ɗan fodiyo na fulatanci amma kuna ɗaukar sarakunan da shehu ne ya assasa su ya kafa su da kuma sunan addinin musulunci a ce irin waɗannan sarakunan ne ake wulaƙantawa a ƙasar nan wanda ya kamata ɓarayin nan yan nafin ɗin nan su sani ba ko da wasu ne suka kama sarakunan nan su masu ƙwato su ne saboda mutunta gidan shehu usman ɗan fodiyo ne mutunta masarautar ɗan fodiyo ne mutunta musulunci ne waɗannan masarautun suna daga cikin sha'ira min sha'airin islam alamomi da suke nuna alamar musulunci a wannan ƙasar wallahi tallahi abubuwan nan guda biyu suna daga cikin abin da suke zaunar da ƙasar nan lafiya addini yan Najeriya suna da riko da addini sawa'un musulman su ko kiristocin su kasar ba don tasirin addini ba wallahi da ba halin take ciki ba wannan bane da muke magana sai kuma tasirin wannan nan shugabannin da kake gani duk da mun raina su suna da amfani a cikin al'umma a ce sarki mai daraja irin wannan yau shi ne hannun marayi yana kuka yana cewa duk ma wanda zai taimake shi a duniya daga ko ina yake zai taimaka masa wallahi tallahi kun ci amanar musulunci Allah kuma ya isar mana game da ku Abinda kuka yi masarkin gobe muna roƙon Allah ya wulakanta ku sama da abinda kuka yi masa Allah ya tozarta ku mun tabbatar kuna ganin sakonnin mu kuma ana tura muku kuma bidiyo kuka rika turo ma duniya yadda kuka turo kuka bakanta mana rai muna roƙon Allah ya sa ku a bakin ciki tun daga duniya har lahira yadda kuka turo bidiyon sarkin gobe, cikin yanayi duk duniyar musulmai ta shiga damuwa yan uwansa da al'ummar Najeriya muna roƙon Allah ya sanya ku a bakin cikin duniya da lahira waɗanda suke da hannu kama bawan Allah nan muna roƙon Allah ya wulakanta su a duniya Allah ya tozarta ta ku duk roƙon da muke muku na shirya da ba shi kuke so mai muku ba za mu ci gaba da muku bakar addu'a amma wannan wulaƙanci ne maimakon ko jami'an tsaro ko gwamnati kai wa laifi in kana da daraja ana ajiye ka guri mai mutunci ana karrama mutum an san wannan wakili ne na al'umma kai hatta manzon Allah in ya kama shugaba daga cikin shugabannin kafirai yana rike shi ya kula shi ya ajiye shi a guri mai mutunci ku je ku bibi waɗanda annabi ya sa aka kama suna kashe musulunci suna kashe musulmai amma da aka zo annabi a masallacin shi mai daraja yaka kame su ya ɗaure su annabi ya sa a ba su abinci da safe ya ba su da rana ya ba su da dare ya ba su kulawa annabi har za ka wa yake ya ga lafiyarsu amma ku kama shugaba daga cikin shugabanninmu sarki daga cikin sarakunanmu ku wulakanta shi kun fasa mai ido kun ji mai ciwo jikinsa bin rauni sanki mai daraja Allah ya isa ban da yafe muku ba kuna kaskantar da al'ummar mu me yasa ba ku tafi kudu kun kama sarakunan su ba me yasa ba ku zo kun kama masu laifi ba dattijo saboda shekara 60 Allah ya isar mana Allah ya isar mana akan ku ita kuma gwamnati tun daga gwamnatin jiha ba za mu yarda da wannan abin ba ba zai yi ba gwamnan Sokoto ya sani ko gwamnatin jihar Sokoto ba zai yi a kama sarki daga cikin sarakuna masu daraja irin wannan har yanzu ba mu ji abin da ba kuma wani abu da muke so mu ji daga gwamnati kawai gwamnati je ta karɓo mana shi ba wai a fito a ce ana kokari ba wani ne dai kokarin da gwamnatin jihar Sokoto take yi ba kawai a je a karɓo mana shi in ma kashe su za a yi a kashe su a karɓo su in maslaha za a yi muna buƙatar mu ga ya dawo gida cikin aminci in ba haka ba duk bukar addu'a da za mu yi musu wallahi tallahi gwamnan Sokoto kana ci. Ahmad Ali ya yi wallahi kai mun yi maka ita dan wallahi kana da dama da zaka iya karɓo shi yau kana da dama baka iya karɓo shi yau da haka mun baka nan da awa ashirin da hudu muna son da sarkin da bai a gida gwamnan sokoto ya ji da kyau in ba haka ba za mu saka cikin addu'o'inmu munana don Allah ya baka dama kada chief security na tab duk wani tsaron jihar yana hannunka kuma kula da haƙƙin al'ummar jihar yana hannunka ba zai yi a kama dattijo ba wanda ya hidimta ma gwamnati ya hidimta ma jiha ya hidimta ma ƙasa yana hannun marayi sati uku ba abin da aka yi to ba mai da wannan ba lalle ka kira zaman gaggawa na security a ba da awa 24 a ji a ko dattijan nan idan a kuskure ya mutu hannun barayin nan billahi allazi la ilaha illa huwa duk bala'in da kuka gani a jihar Sokoto na rantse da girman Allah ku tabbatar cewa ku kuka taro shi dan wallahi sai mun tasa ku da bakakin addu'o'i kuma gwamnan Sokoto kawo mutane alƙawarin tsaro kar ka manta da shi kai campaign da kai da gwamnan jihar Zamfara wallahi yanzu na cikin abin da ya hana ni tasowa wannan da kyan na iya tasowa mutum goma sha biyar ne suka mutu a jihar Zamfara daga ran Juma'a zuwa yau saboda sun je ɗibar wannan tafasar da ake yi a tafasa a ci babu abinci sun je ɗibar ashe an sa ma ganyen tafasar an sa maganin ƙwari mutum ashirin da biyar ne suka ci mutum sha biyar zuwa yanzu BBC ta fitar da rahoton yanzu da muke magana ka shiga BBC shine rahoto yanzu da aka ɗora a hankali kar gan mutum goma sha biyar yanzu aka sun mutu saboda yunwa saboda yunwa sun je su tafasa suke ci an sa mata maganin kwari ba sani ba sun ci sun mutu a cikin mutum ashirin da biyar sauran mutum goma yanzu suka rage shi ma duka suna asibiti da haka shi ba mai girma gwamnan jihar zamfara wannan musibar da bala'i ku sani kun mutane alkawarin tsaro fa jihar zamfara da za su kwata da shi kuka ci zaɓe fa kuma da shi kuka campaign local government by local government kun zagaya kuna cewa mutane za ku kawo musu tsaro kuna cewa waccan gwamnatin ba ta iya ba kun ce ba su iya ba ba da su ake haɗa kai ake cutar da mutane ake kashe mutane kuka ce ku ne za ku yi yau Allah ya ba ku amma a gwamnatin ku ce mai girma dauda a gwamnatin ka ce mutum sha biyar sun mutu saboda yunwa sun ci ganye a gwamnatin ka ce a gwamnatin ka Ahmad Aliyu a ce a gwamnatin ka datti da sarki daga cikin sarakuna ko ko dan kuna da adawa da shi ta siyasa yasa kuka kyale shi a wulakance yana hannun barayi sati uku in an kama sarki mai daraja irin ta wannan bawan Allah sati uku yana hannun bayan Allah nan ana yawo da bidiyoyinsa yana roƙon cewa fa idin duniya ma duk daga inda za a taimake shi a taimake shi to ina kake gani in mutum nawa ne yanzu a hannun su wanda ba sarakuna ba in har sarki ya kasa an kasa karɓo shi kun yi kamfen da tsaro muna ta muku cewa wannan tsaron da kuka kamfen da shi matukar ba ku tashi tsaye irin waɗannan abubuwan suna faruwa kun dakatar da su ba to muna muku mummunan albishir billahi allazi la ilaha illa huwa da mu da ire-iren mu da ran da girman Allah sai mun kawo ƙarshen gwamnatin ku a 2027 an ce kun jin irin wannan yaran yaran faduwa zabe wallahi tallahi sai mun tallata an kayar da ku dan da wannan kuka yi mutane wallahi malam tun da na ga bidiyon na hankali na yake a tashi tun da na saboda wannan natijan ko a gida yake ya kamata a ce ya huta amma yana hannun barayi cikin tashin hankali sun fasa mai ido har ya ma rude ya ma rasa me zai ce al'ummar duniya ya ce duk daga inda za a taimake shi duk duniya ba yana nema kuma wannan sokoto na yana zaune yana kwanci yana bacci wannan dattijan na daji hannun barayi yana bacci wallahi muna jiran ka mu me za ka yi wannan sako ne